prof yanzu haka dai prime minister kasan isra'ila benjamin netanyahu yana ziyara a kasashen afirka hudu da suka hada uganda kenya ethiopia zai yanzu haka yana kasar uganda shin akwai wani tasiri wannan ziyara tashi zuwa waɗannan kasashen koko dai ziyara ce kawai mai sunan ziyara koko akwai wani tasiri idan muka hanga mahanga ta ilimi ya kamata a nemi dalilin da ya sa ya zaɓi wa'annan ƙasashen saboda kamar irin cikin halin da ita ƙasar isra'ila take eh, yau cikin duniya da ya zamanto ta zan kamar saniyar ware abin da ya sa ya zaɓi wannan ƙasashen na afirka wato idan ka je ka diba akwai tarihi kada ku manta da ƙasar ethiopia da ƙasar kenya ko ku ina eh, yi eh, jimilla ƙasashe da yawa na afirka ta gabas akwai yahudawa baƙaƙe waɗanda ake kira falasha wato akwai su wa'annan kasashen kuma suna da muhimmanci kwarai cikin kasashen nan kada ku manta da cewa shekara da aka yi tsananin yunwa a ƙasar ethiopia ita ƙasar isra'ilu ai ta nemi su yahudawa su koma can ƙasar isra'ilu su zama yanzu hakan ga baƙaƙe yahudawa suna can zama ƙasar isra'ilu wato zuriya annabi suleiman kenan na farko kenan na biyu aka dibi wajen nan eh, can wajen afirka ta gabas kenan lalle suna fama da ta'addanci da shahi addinin musulunci wato cewa da 'yan ta'adda sun yi tun ba 'yan shebabu ba da ya zamanto suna nan suna yaduwa suna kama wannan sauran kasashen daga ƙasar somaliya wato ya yi nazari ne ya duba da cewa idan ya kamata yau a ce isra'ila ta cika cikin ta cikin halin da take wato sai ta yi nazari ta diba daga inda take da 'yan uwa kuma hawa yau inda wajen kasashe ne wa'anda ke fuskantar matsala dangane da ta'addanci Eh, da ke wuta daga addinin musulunci za a yi tasiri kamar da kai tambaya to wannan kuma sai a gaba dai mu gani amma da ya zama to kamar ita ƙasar isra'ila sai dai ta bada taimako wajen wani eh, leƙon asiri wannan kuma an ga cewa da kamar za su samu taimako da isra'ila eh, don samu su kowa da ta'addanci an san kuma ƙasar isra'ila ta ce tana aika kamar gwannai cikin kowane fanni fanni hakan ga takan yiwa kuma da aiko musu tun ba ta fannin wajen tsaro ba wato cewa da eh, mashawarta na wajen soja wannan shi dai ne ake ganin cewa ke iya kawo tasiri gare su dan kasar isra'ilu tana kai taimaka ma kasar da take da eh, hulɗa da ita ba da haka yanzu dai sai dai a hanga a can gaba a gani abin da za a biyo haka su kasashen afirka kenan kawai za su amfana ba ka jin akwai wani amfani da su zai ma ita kasar isra'ila eh kamar eh, yadda ya zamanto na faɗin ta cewa da kamar akwai da eh, ƙasar isra'il tana kawance to za a iya kamar taimakata amma babban taimako wanda za ta samu shine cewa da kamar tun da ana samun mutane waɗanda ke tarara daga na afirka ta gabas kin zuwa turai sai sun bi ta isra'ilu wato 'yan gudun hijira ko kuma in ce mutane masu barin kasashen suna neman su kama turai don su samu kamar eh, kyakkyawan zama a can suna bi ta kasar eh, isra'ilu wato tana yiwa shi ya tambaya ce to su rinka rike mutanen saboda suna ba su hala a can cikin kasar eh, isra'ilu babban dai abu mai muhimmanci shine cewa da kamar za ta hutar daga kawance haka nan ta fara hulɗa nan kai za ta samu ita ma taimako eh, zuwa wannan kasashen tunda an san da kamar a majalisar ɗinkin duniya wani zamanin ita isra'ilu akan zarginta da wasu ababe to sai ka ga Eh, kasashe da cikin majalisar duniya yawancin su duka sai su yi Allah wata da abin to kulla hulɗa za ta sa kamar ta samu sassauci zuwa ga irin wannan tsaurara hali da sauran kasashe suke yi mata ita kuma za ta samu mutane masu goya mata baya. gode kwarai prof. Yes.